Afrique. Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga birnin kwannin jamhuriyar Nijar a kan mitoci goma sha shida, ishirin Ana iya samun mu a kodayaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Ga masu sauraren mu a jamhuriyar ta Nijar suna iya kama mu a waɗansu gidajen rediyo ka masu zaman kanunsu da suka hada da amfani sarauniya fara'a nomad da lol da niya FM da ke birnin kwanni sai tashar mu ta VOA Africa da ke birnin Yamai kan mita 200 da biyar a Ghana ana iya kama mu Alfa Radio da ke birnin Kumasi. Masu sauraron mu Haruna Mamman Bako ne ya bullo muku a wannan shiri na musamman a wannan hantsi wanda a yau zai zo muku daga birnin kwannin jamhuriyar Nijar tare da taimako ofishin biryar Amurka da ke birnin mai a cikin shirin na yanzu za ku ji cewa sojojin tarayyar Najeriya na ci gaba da dukudin wuta akan mayakan Boko Haram da ISWAP a dajin Sambisa a jamhuriyar Nijar kuwa makiyaya Fulani ne na yankin da magaram ke nuna su game da halin da da makiyaya fulani na tarayyar najeriya suka samu kawunan su a ciki a kudancin kasar muna tafi da ɗaya daga cikin sababbin shirye-shiryen da sashen hausa na muryar amurka kullo da shi mai suna 'yan ƙasa da hukuma sai sharhin jaridun jamhuriyar nijar sannan mu kammala da sharhin muryar amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin amurka amma duka wannan zai zo muku ne bayan na mai da ku washington dc domin sauraron labarin duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Sarfila Hashim Gumel. Shugaban kasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya zargi takwararsa kungiyar NATO Amurka da tallafawa 'yan ta'adda sakamakon mutuwa wasu tarkawa goma sha uku da aka sace a arewacin Iraki. Ya kuma ce bayanin da Amurka ta yi game da kashe-kashen wanda Turkiyya ta ɗora akan mayakan kurdawa abin dariya ne. ku amurka kun ce baka goyon bayan 'yan ta'adda alhali kuna tare da su kuma kuna bayan su a cewar erdogan jiya litinin a cikin jawabinsa ga magoya bayansa da ya ce 'yan ta'adda yana nufin jam'iyyar ma'aikatan kurdistan ko pkk wacce ta kwashe shekaru gwammai tana tayar da kayar baya a kudu maso gabashin turkiya erdogan ya yi wannan magana kwana ɗaya bayan da mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka ya faɗa cikin wata sanarwa cewa idan aka tabbatar da rahoton mutuwar fararen hular turkawa a hannun mpkk mun yi allah wadai da wannan matakin da kakkausan murya amurka da tarayyar turai da turkiya na ɗaukar pkk a matsayin ƙungiyar ta'addanci jiya litinin firaministan birtaniya boris johnson ya nuna alama zai goyi bayan wata yarjejeniya ta duniya game da annoba wacce za ta samar da mizani da musayar bayanai da fayyace gaskiya Johnson ya yi tsokaci ne yayin gabatar da jawabinsa game da coronavirus kamar yadda ya saba daga ofishinsa a London. Lokacin da aka tambaye shi game da ziyarar kungiyar lafiya ta duniya WHO da aka kammala kwana a birnin Wuhan na kasar China don binciko tushen annobar coronavirus. Ranar Juma'a, mai ba da shawara kan harkokin tsaro na fadar White House, Jack Sullivan, ya ba da wata sanarwa cewa yayin da Biden ke mutunta aikin WHO da masanan da ke mata aiki shugaban ya nuna damuwa matuƙa game da abin da tawagar binciken covid-19 ta fara samowa kuma yana da tambayoyi game da hanyoyin da aka yi amfani da su wajen ganowa masu zanga-zanga a myanmar jiya litinin sun yi allah wadai da matakin da gwamnatin soja ta ɗauka na tsawaita tsare hambararriyar shugaba an san suki har zuwa ranar laraba jiya litinin sojoji da motocin soja sun fito tauna tsakuwa a wani mataki na ƙara yanayin tsaro a manyan biranen. A Mandalay sojojin sun yi amfani da harsashen roba da watsa ruwan zafi wajen fasa zanga-zangar a gaban bankin tattalin arzikin Myanmar. Kafofin ya labarai na cikin gida sun rawaito cewa wasu mutane kalilan sun ji rauni. Kafofin ya labarai sun rawaito cewa a Yangon birni mafi yawan jama'a a kasar masu zanga-zanga kaɗan ne suka taru a jiya litinin saboda dalilan da suka hada da kasancewar motocin soja akan titunan. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Hukumar lafiya ta duniya ta sanar jiya litinin cewa ta amince da nau'i biyu na rigakafin coronavirus na AstraZeneca don amfanin gaggawa. Matakin da zai bunƙasa alluran a duniya cikin makonni masu zuwa. Kamfanin AstraZeneca da ke koriya ta kudu da kuma cibiyar serum ta indiya ne suka samar da alluran waɗanda who ta ce suna da kyau ga duk mutanen da suka wuce shekaru goma sha takwas ƙungiyar lafiya ta duniya ta kwashe ƙasa da wata guda kafin ta tantance bayanai kan ingancin da amincin magungunan kafin ta ba da izinin amfanin gaggawa da su ƙungiyar lafiya ta duniya yanzu ta rarraba alluran ta hanyar amfani da tsarin covas ke samarwa zuwa kasashe masu matsakaici da masu karamin karfi. Amincewar ta kuma baiwa kasashe damar hanzarta yin dokokin cikin gida don shigowa da gudanar da alluran. kenan suka zo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka yanzu sai taskar rahoton da muke ɗauke da su a halin yanzu inda za mu soma da tarayyar Najeriya. A tarayyar ta Najeriya sojojin ƙasar ne ke ci gaba da lugudin wuta akan mayakan Boko Haram da Iswap a dajin Sanfisa tare da kubutar da mata da yara daga Abuja ga rahoton Hassan Mai na kaina. rahotannin da ke fitowa daga dajin sambisa na nuna cewar yanzu haka dakarun najeriya na canna ta ruwan wuta akan mayakan boko haram da iswap dakarun sashi na daya na rundunar operation lafiya dole da suka haɗar da brigade na 21 da brigade na 26 tare da haɗin gwiwar sojojin ƙawancen ƙasashen tafkin chadi na can na ƙara kutsawa can cikin dajin na sambisa wata majiyar tsaro ta shaida mana cewar sojojin sun samu nasarar rugurguza sansanonin mayakan boko haram a garin bello koce lawanti alfa bula da alfa cross da kuma sauran garuruwa da ke kusa da wannan yanki ko da yake rahotanni na nuna cewar dakarun sun fuskanci jirjiya daga 'yan ta'addan a karan farko wadanda suka bubbina abubuwan fashewa akan hanyar da sojin ke kutsawa amma duk da haka mayakan sun gurguza sansanin na 'yan ta'adda tare da halaka da dama daga cikinsu. da kuma kwato motocin yaƙi da sauran kayayyaki. Sojojin kazalika sun kubutar da mata da ƙananan yara to sai dai kuma soja ɗaya ya rasa ransa ƙalin wasu hudu kuma sun samu raunuka amma a halin yanzu suna samun sauki a wani asibitin sojoji da ke birnin maiduguri masana tsaro irin su Major bashir shaibu galma mai ritaya na cewar wannan labari ne mai faranta rai wato wannan labari ne wanda zai faranta mu mutane rai especially mu irin mu yadda mutane suka sa rai a kansu za su kokarta za su yi abin riki so su sun fito da kokarin da su nan shugabannin ne na tsammani nuna na wurin abun da ake kira visibility din su su yadda ma komandoji na kasa su yi amfani su tafiyar da abin yadda suka ga abin yake a cikin filin daga. Idan muka duba batun da shi shugaban kwamitin soji a majalisar dattawan Najeriya, Sir Tarin Dumike cewar idan irin wannan hoɓɓasa ya ɗore shi yana da yakinin kafin ma faɗuwan damuna za a iya kawo karshen wannan yakin mutane su koma garuruwan su a samu a yi noma kai ma kana da mm. yakinin cewar idan irin wannan harare ya dore kwalliya ka iya biyan kudin sabulu a gaba daya wani da gaske gaskiya ne abin da shi sanita sanin kwamiti chairman ya faɗi gaskiya ɗaya ne zai yiwu kafin faduwar damina za a iya cin galaba abin da domin a yi kokari a gama shi kafin ganye itatuwa su fara ganyaye kuma daji ya sa ya tofowa mutanen eh, sauran ragowar su fito suna abin so kira sustainability stability kenan yanzu dai abin jira gani shine irin tasirin da wannan harhare da sojin ke yi zai yi domin samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan yanki hassan mai na kaina muryar amurka daga Abuja, Nigeria. Daga tarayyar Najeriya sai makwabciyar ta jamhuriyar Nijar inda kungiyoyin makiyaya Fulani na yankin da magaram suka nuna damuwar su game da halin da makiyaya Fulani na tarayyar Najeriya suka samu kawunansu a ciki a kudancin kasar kamar yadda za a ji karin bayani a cikin wannan rahoto na tamar a bari daga birnin Zandar. Wannan lamari dai bai yi wa sarakunan gargajiya daɗi ba kamar yadda Hadi Gurgudu sarkin Fulanin jihar da magaran ya bayyana. wanka yan yi kama da wuta sawa na kalaka wasu haka ma suka faɗa to wannan abu lalle yana ci mu mutuwa a ƙwarya sosai dan saboda kin san nijeriya da Niger duk guda miki inda mana ta yi duk allahirin rabin makiyaya na nijeriya saboda noma da ake sukan hayo su zo su nan zone pastoral kuma an an so makala kuma sukan komawa nijeriya kuma da namun hallo ake gamuwa ana komawa to kin ga duk abin da zai taba nijeriya in ya taba makiyaya yakan taba mu to wannan abu kuma yana ba mu tsoro sosai saboda kin ji yanzu dai ana cewa ma akwai inda ake cewa gaba ɗaya ma a hana kiwon a Nigeria to kin ga wannan abin zai bada babban matsala yanzu haka da nake miki zance muna da mutane muna da makiyaya a can wanda irin wannan al'amuran sun rirritsa su Ƙungiyoyin makiyaya na Nijar da Najeriya na da hulɗa mai ƙarfi abin da ya sa a cewar Abdulrazak Sani shugaban gungun kungiyoyin makiyaya na kafan a nan Nijar bai yi musu daɗi ba. Ko da cikin watan Augusta mun tattara sarakunan mu da magabata namu na bariki mun ziyarci dukkan kungiyoyin makiyaya na jihar Ayawa mun sadu da su a Gumel a gaban mai martaba sarkin Gumel tare da sarakunan mu na makiyaya abun da ya taɓa makiyaya na Nijeriya ya taɓa makiyaya Nijar abun da ya taɓa makiyaya Nijar ya taɓa makiyaya na Nijeriya. Shugaban na kafan ya kara da cewa dukkan inda matsalar take shine rashin aiki da dokoki na kiwo. Su can ba ma cin yi burtali ba ne tunda akwai dokoki na kasa da kasa wanda suka ba da damar a yi zirga-zirga ko kuma a mace a yi kiwo a afirka ta yamma to rishin bin dokokin wannan ne kawai tamar gani irin matsalolin da ke faruwa a wasu kasashe makota tuni sarakan gargajiya suka fara ɗaukan matakai zirganiya tsakankaninmu da mu da su babu wanda ya isa ya hana ba ma iya ba saboda kungiya muke na sai yanzu duk alaharin inda harɗawan suke mun ba su galgadin cewa su yi hankali saboda daga can wanda aka matsawa aka koro wallahi akwai wanda suke shigowa suna so ma su zo nan su zamna a nan saboda sun san akwai kwanciyar hankali irin wannan shine yanzu muke ɗauka matakai sosai saboda wanda zai shigo musan san wane ne ya shigo. tamar Abari, murya Amurka daga da magana a jamhuriyar Nijar. Masu sauraron mu kar ku sha'afa muna kawo muku waɗannan shirye-shirye na musamman ne daga birnin kwannin jamhuriyar Nijar da taimako ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai a halin yanzu ga Muhammad Ibrahim Kwari dauke da shirin farko daga jadawalin sabbin shirye-shiryen da muryar Amurka sashen Hausa ke gabatar muku mai suna 'yan ƙasa da hukuma. 'Yan ƙasa da hukuma. Harkan ba ya daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara koji ko ke nasa samura ya zamanto da ne mai himma bisa sabgar kyautata al'umma Masu Assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin sabon shirin 'yan ƙasa da hukuma. wanda ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. A ɗauki jama'a aiki ba za a ɗauki mai nakasa ba sai a ce ai bara ce daidai da kai kuma mu yi barar a ce mana mun bata ƙasa yau muna ji muna gani a ƙasan nan ana ba wa mutane bashi a ƙasan nan tun daga naira dubu ɗari har miliyan ɗari an hana mu kuma sana'a ba mu iyawa aka yi ba haba jama'a ya kuta so in ba a san mu a ƙasar nan a ba mu bakasa sai mu koma can da zama. man fetur ana sayar da shi naira casa'in da bakwai ne da biyar ya zo ya kara masa farashi ya sake kara masa farashi ya sake kara masa farashi kungiyar kwadugo kun yi kokari amma ku kara kokari akan kokari ku ga wa janar muhammadu buhari ya mai da man nan 200 mu yan najeriya mun riga mun saba da wuya da daɗi muna shan ta ko da yaushe da gaske nake wallahi talla har cikin zuciyata a mai da man nan 200 ni hakan zan fi jin daɗi wallahi saboda yan adezo sun riga sun saba da mu mun je gona muna cikin aiki suka zo suka yayyanka mutanen mu su muna halin da muna neman taimako a kawo mana gauga dan suna kone mana shinkafa muna so a turo mun jama'an tsaro wallahi wanda da ya aikin dan sanda ya gama da shi da dustbin duk dai to babu abin da aka wanda a biya mu haƙƙin mu mu koma ga aiki saboda ainihin talakawa masu saurare kamar yadda kuka fara ji wannan shiri na 'yan ƙasa da hukuma an kirkido shi ne hususan domin 'yan ƙasa su samu zarafin bayyana matsalolin da ke tauye haƙƙi da 'yancinsu na 'yan ƙasa waɗanda dokokin ƙasa suka yi tanadin cewa wajibi ne ga gwamnati da hukumominta su samar da su da nufin inganta rayuwar 'yan ƙasa ɗin. Kazalika wannan shiri na 'yan kasa da hukuma zai rinka ba da dama ga gwamnati da hukumominta game da waɗannan batutuwa na haƙƙin 'yan ƙasa da ke rataye a wuyan mahukunta. Dukkan fitina daga jahilci take tushe na ta lalace shi ke jawo a yi zalunci da matsawa gun karɓar hanci. duka ba wannan a cikin yanci kwaɗayi ke ta da wulakanci. Madalla, masarare kare lafiya da dukiyar 'yan ƙasa da kula da haƙoƙin ma'aikata a yayin da suke kujerar aiki ko bayan ritaya. Kula da 'yanci da walwalar al'umma na daga cikin muhimman haƙoƙin 'yan ƙasa da ke wuyan hukuma a kowane salon mulki. alhamdulillah na gama aiki lafiya lau na zanna wata ɗaya wata biyu har wata goma sha takwas zuwa goma sha tara sannan a kira ni aka ce min aka nuna min a funga abin da na sainin ni sainin miliyan ɗaya dubu ɗari bakwai da hamsin na yi kwamfilan aka ce ai ga abin da na tara ga abin da gwamnati ta bani sai na duba a shekara talatin da biyar to nawa gwamnati ta bani ni kuma nawa ne tara a cikin abin da aka ce kuma za a dinga bani dubu talatin duk wata wallahi wanda dai aikin ɗan sanda ya gama da shi da dosbin duk dai me dosbin ah, kamar kwandon da zaka zuba shara to babu abin da aka amfani da kai dai kawai da an baku annan miliyan ɗaya dubu ɗari bakwai hamsin nan ka jira duk wata a baka dubu talatin kuma ko ban taba aure ba ko ban da iyali kan naira dubu ɗaya da rike na rana balle da cije mai iyali ka aure ka haya za ka aure da 'ya'yanka akwai kuɗi da aka ba ma'aikaci ɗan sanda ana shi musu resettlement in ka bar aiki kamin benefit ɗin ka shaitu to har a yau ma da aka ban sallamar tawa waɗannan kuɗin ba su to ba akwai promotion allowance ina wanda ka tun da ni samu promotion to asp one star to two star ba a biya ni shi ba akwai kuɗi na na motor cash bank an zukurkudu da takardar ma ni aka ce in je in rubuta in follow up a bani kuɗi na ba sai da zan same su ba to kamata yi a matsayin da da ka shiga aikin ɗan sanda ya kamata ana an gudu wata za ka ce maka wannan kuɗin in ana bin tsarin gaskiya a ƙasar nan da yadda ka gama aiki a shiga kuɗin motar gizban ɗinka tun da ba a baka loan ɗin gida ba ba a baka loan ɗin mota ba to shi ne kasan gwamnati ta ta dibi korafin dan sanda mu bukatar mu wannan pension din nan a fitar da mu tunda muna jin murmushin yanzu an buɗe samun police pension office to muka so a nuna mana a tabbata mana shin mun fita wancan kangin bala'in da muka ciki na kamfani da aka haɗa kuɗin mu aka rike aka juya ana mu talatin ko kuma muna nan cikin mu sani ba. ASP Muhammad Bello Tambol kenan dan sandan da ya yi ritaya a shekara ta da goma sha 2018. Honorable Kabiru Alassan Ririm da ke zaman shugaban kwamitin harkokin fansho na majalisar dokokin najeriya ya yi tsokaci akan batun gyaran dokar fansho ta kasar. babban al'amari dai shine yanzu akwai wannan kasafin kuɗi na bana kuma an sa tanade-tanade da yawa a cikinsu kuma na tabbatar da cewa jarin da shi kansa muke tunanin za a yi din idan an yi shi ba zai zama ya haifar da matsala wajen yanayin kuɗaɗen ba dama babban matsalar da take fama da shi wajen idan mutum ya gama aiki maimakon kaso 25 da ake cewa a bashi ana tunanin cewa a ce to a ba mutum kaso 50 saboda in ya gama aiki ba shi da gidan da zai shiga ba shi da wani bazinin da zai yi kuma akwai matsalar matsaloli na rayuwa da yawa to shine ake ta kawo dai a tunanin cewa ya kamata idan mutum ya gama a ba shi wani kuɗi da ake tunanin dai ishe shi ko da ba a ba bashi kuɗaɗensa gaba ɗaya ba to wannan dai kusan shine babban koke da suka fi da kuma cewa abubuwa na rayuwa sun yi tsada a kasuwanni duk lokacin da aka yi ƙarin kuɗaɗe na ma'aikatan gwamnati yana da ke su ma 'yan fensho a ce a kowane tanadi na ƙara musu kuɗi kamar yadda dokokin gudanar da fansho ɗin suka tanada to wannan shi muke son mu kara tabbatarwa da zarar mun ci gaba da zuwa wajen jaran dokokin da muka sa a gaba yanzu yanzu muna kokari a kwamitance mu tattara dukkanin wasu jare-jare da ake son a kawo mu haɗe su guri ɗaya da kasance mun fito da doka guda ɗaya wacce ita ce za ta zama jadawalin dukkan gudanar da wannan harkoki na fenshi. su ma dai na kasassu a najeriya na kokawa yau najeriya tana da mutum miliyan 200 amma da aka zo aka yi census 2006 sai da muka zama masu nakasa na zahiri muna da mutum miliyan 22 yau a jihar kano muna da kurma ya fi dubu biyar makarantar kura mai kwaya ɗaya ce a kano ita ce firamare ita ce sakandare ita ce boarding ita ce dai ita ce ta maza ita ce ta mata sakandare school ta mata a kano ta fi dubu sakandare ta maza a lokal government guda 44 ne ta fi dubu amma makarantar da ka su kwaya biyu ce ɗaya ma an kwace mana ita yau inda za mu sako kulma dubu biyar a garin nan mu ce ku fita ku yi bara sai hankalin kowa ya tashi a garin nan haka gura goya muka ce kowa ya fita ya je ya bara a garin nan ya aje abin da ke zan kowa sai ya ɓaci amma kiri-kiri muna kallon ana taimakon mutane an kya taimake mu. Malam Aminu Ahmad Tidin Wada kenan mataimakin shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar nakasassu ta Najeriya reshen jihar Kano. Sai dai Dr. Zahra'u Umar da ke zaman kwamishinar harkokin mata da walwalar jama'a ta jihar Kanan na cewa za mu neme su ta hanyar sa disabled za mu zauna da su tun da yanzu muna daɗa jan su muna daɗa ƙara kyakkyawar alaƙa da su mu ga yaya za mu samu mafita yadda za mu rubuta a gwamnati kuma gwamnati Allah ya taimake ta ta wata musu. Tuni dai masana ke nanata haƙƙin 'yan ƙasa akan hukuma da kuma mahimmancin shugabanci wajen sauke wannan haƙƙi. 'Yanci wani tsoro ne daga cikin haƙƙi. Haƙƙin ɗan adam yana da kuma a ƙarƙashinsa akwai wasu kaman jijiyoyi kaman shi ka ce yanci misali haƙƙin ɗan adam shine wanda ya haɗa haƙƙin ka gaba ɗaya da kake bukata a kare maka haƙƙin misali ka na mutuntaka kada wa mutum wani abu da gaba ɗaya misali doka bata yadda ba kuma kar ai maka abin da baya kan doka to yanzu misali tsakani Allah mutanen kan bar da aka shiɗin na yanzu hukuma ta sauke ta ba maganar wai a ce ko ai yan boko haram ne suka shigo suka mamaya ko kuma a'a ba a ce su su je ba suka je saboda ba izini me gwamnati take yi har al'umma suka fita suka tafi misali ba bata sa ido ba tunda ai hakki ta kare ransu da duke su a dunkule an gina wato tsarin shugabanci akan shika-shikai guda biyu na ɗaya shine kaucewa daga kama karya a harkar shugabanci na biyu shine kare haƙoƙin dan adam ta hanyar yin shugabanci na gari. Dr. Nasir Adamu Aliyu kenan SAN da Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa dukkaninsu malamai a jami'ar Bayar Kano. Sai an manta da su zalunci, an zauna an kashe jahilci, an tumɓuke tushen lalaci, roko da bara da tumasanci, na rashin aiki da yawan barci. to sai ka ga Masarare shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin dukkanin abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo gare ku cikin nasara. Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman buka ko yawon maula ko sadaka Kasani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka lallai ne an gaida muhammadu ibrahim kwari da sabon shiri na 'yan kasa da hukuma yanzu kuma sai sulaiman muni barma dauke da sharhin jaridun jamhuriyar nijar za mu fara sharhin jaridun na wannan maku da jaridar le sahel wacce ta ruwaito cewa shugabannin kasashen sahel sun fara gudanar da taron su na shekara-shekara a jiya litinin a birnin injamena na kasar chadi da nufin tantaunawa akan matsalar tsaron da ta'addabi wannan yanki shugaba isuhu da ke ɗaya daga cikin mahalarta wannan taro na tsawon kwanaki biyu ya ce kasashen jason sahel sun sha bakar wuya a shekarar 2020 sakamakon annobar Corona da ta zo a wani lokaci na fama da kalubalen tsaro to amma shugaban ya ce ya zama wajibi wannan zama ya dubi hanyoyin murkushe wannan matsala da ta kici ta cinyewa jaridar lebanon ta ce jamhuriyar nijar ta fara shayo kan annobar koronar da aka gano yaduwarta a zagaye na biyu a watan nuwamban da ya gabata jaridar ta ce ministan kiwon lafiya ahmed boto ya sanar cewa matakin karfafa hanyoyin zakulo mutanen da suka yi mu'amala da waɗanda suka harbu da kwayar cutar ta covid da matakan samar da magunguna da kuma irin shawarwarin da likitoci ke baiwa masu fama da wannan cuta su ne suka ba da damar samun waɗannan nasarori ko da yake akwai wasu matakan na daban da suka taimaka a wannan yaƙi jaridar le na cewa an karkata akalar wasu kudade sama da miliyan dubu biyar na sefa a fadar firaministan Nijar a tsakanin watan Janairu zuwa watan Maris na 2020 sai rukuni na biyu na wannan cuwa-cuwa da aka gano cewa ta faru ne a tsakanin watan Nuwamba da Disambar 2020. Jaridar ta ce binciken da aka gudanar a ma'aikatar yaƙi da ƙarancin abinci da ke fadar firaminista ne ya bankaɗo wannan almandahana inda aka yi ta fitar da makudan kudade ba a kan ka'ida ba sannan an nemi takardun shaidar abubuwan da aka yi da waɗannan kudade abin ya citura lamarin da ya sa jami'ai a fadar ta firaminista ke ta zargin juna wajen faruwarsa za mu karkare da labarin zagaye na biyu na zaben shugaban kasar niger na ranar 21 ga watan Fabrairu. Jaridar Le Monde na cewa talakawan jihohin Tileberi da doso sun kauracewa taron gangamin dan takarar pnds bazum muhammad abin da ke nunin muhammad usman ya kama hanyar lashe zagaye na biyu na wannan zaɓe jaridar niya 4 na cewa al'ummar jihar tawa ta sha alwashin baiwa bazum muhammad kur'un da za su ba shi damar samun nasara a fafatawar 21 ga watan fabrairu kamar yadda suka bayyana a fili ta hanyar kasaitaccen tarman da suka yi wa tawagarsa a yayin gangaminsu na ranar goma ga watan fabrairu sule muni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar. matasa a duniyar gizo yawo suke tamkar a cikin hazo su shiga kowane lungu da sako domin sanin me duniya ke ciki. Ga wayannan da suka gani a hannunsu wata duniya ce Allah ya kawo musu wanda ba a taɓa kawo wasu mutane da aka yi a wannan dama ba. To amma idan ka ɗauki wayannan ka zama kawai abin da za ka riƙa kai dariya ka tare da kana sanin menene amfanin wannan abin zuwa gari ka ba. To lallai ka ga kana saurayi amma baka zauna cikin zamanin ka ba. Shi dai yanar gizo yana da advantage da kuma disadvantage. Yawanci dai advantage in shi ya fi yawa gaskiya. Social media ya taimaka min saboda business ina bani da shago. su social media dai nan ne shagona ne nake zuwa saka duka hotunan kayayyaki na dan ne mutane za su gani su ce ga wanda suke so su zaba dan gaskiya inda baya na gizo ni da ban san zan yi business ba ilmantarwa nishadantarwa fadakarwa kayatarwa gogewa da kuma ƙara danƙon zumunci tsakanin juna na daga cikin abubuwan da matasa ke amfana da su daga duniyar gizo ku kasance tare da ni shamsiya hamza ibrahim cikin shirin matasa a duniyar gizo daga nan sashen hausa na muryar amurka domin sanin yadda duniyar gizo take da ma yadda za ka iya mai da ita a takwamanin Masu sauraron mu za mu kammala waɗannan shirye-shirye ne na halin yanzu daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka. Majalisar Dokokin Ƙasar Guatemala tana ƙoƙarin naɗa wani mutum wanda akwai mummunan zargi a kansa ya zama alƙalin kotun tsarin mulki. Zarge-zargen sun hada da na hada baki don birkita shari'a da kuma shaidar da ke nuna alaƙar da ta gabata da Gustav Alejo, wani tsohon hadimin shugaban kasar wanda ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta taɓa fallasa rawar da ya taka a wata babbar badakala wacce ta kawo cikas ga tsarin doka a Guatemala. A ranar ɗaya ga watan Fabrairu, sakamakon wata ƙarar da ma'aikatar jama'a ta Guatemala ta shigar, wani alkali ya ba da sammacin kama wannan mutumin da zai iya zama alkalin kotun tsarin mulki saboda laifin birkita shari'a. Alakarsa da Gustav Aleyo abin damuwa ne a 2020 ofishin mai gabatar da kara na musamman kan mummunan laifi ya fallasa shishigi mai yawa da aka yi a tsarin doka. Binciken ya gano cewa Gustav Aleyo wanda wani ɗan kasuwar Guatemala ne kuma tsohon shugaban ma'aikata na tsohon shugaban guatemala alvaro colon wanda a yanzu haka yake tsare saboda laifin cin hanci da rashawa ya kafa wani tsari na ganin yayi tasiri kan yadda za a yi naɗe-naɗen alƙalai a kotunan ɗaukaka ƙara da kuma kotun koli a cewar rahotannin manema labarai Aleyo ya tuntubi akalla mutane 41 da ke da alaƙa da aikin naɗe-naɗe a ɓangaren na shari'a ciki har da 'yan majalisa goma biyu daga cikinsu ma na taka rawa a gwamnatin yanzu ta Guatemala. a kan haka ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta sanya Aleyo da danginsa na kusa cikin waɗanda ba su cancanci shiga Amurka ba a watan Yuni na 2020 saboda alaƙarsa da mummunar rashawa. A matsayinsa na shugaban ma'aikata na tsohon shugaban Guatemala Alvaro Colom, Aleyo ya shiga cikin harkar yin illa da doka da kuma amanna da jama'a suka yi da cibiyoyin dimokuraɗiyya na gwamnatinsu da jami'ai da kuma yadda ake gudanar da harkokin gwamnati. Yankurin da Majalisar Dokokin Guatemala ta yi na naɗa mutumin da ke da kusanci da Aleyo wanda kuma ke fuskantar zargi mai tsanani a kotun kundin tsarin mulki ya sanya shakka game da amincin babbar kotun guatemala wanda hakan ke raunana tsarin doka da kuma lalata babbar manufar amurka ta haɗin kai da guatemala zuwa ƙarfafa mulkin demokradiyya in ji kakakin ma'aikatar harkokin waje ned price a cikin wata sanarwa ƙasar amurka ta rukufa wajen tallafa wa Guatemala game da yakar cin hanci da rashawa da kuma sauran aika-aika wani mataki ne da ya zama wajibi muddin ana son samar da makoma mai kyau wadda jama'ar Guatemala suka cancanci samu yin adalci da kuma gaskiya a naɗin alkalin kotun tsarin mulki na da matukar muhimmanci da mutuncin cibiyoyin demokradiyya na Guatemala. Sharhin murya Amurka na yau kenan wanda ya bayyana ra'ayoyin gwamnatin Amurka na yau. masu mu da haka muka zo ƙarshen wannan shiri na musamman da zo muku daga birnin kwannin jamhuriyar Nijar tare da taimako ofishin muryar Amurka da ke birnin mai a madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ni Haruna Amman Bako ke ce da ku a kasance lafiya daga nan birnin kwannin jamhuriyar Nijar Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu.